amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu muna yi ma Allah subhanahu wata ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya nuna mana wannan rana mai albarka ɗaya daga cikin ranakun da muke gabatar da karatun wannan littafi na tarbiyya wanda ke magana akan ababen da 'ya'yan musulmi ba su da ya kamata su yi jinkiri ko su yi kashe a kan su cikin addininsu shekaran jiya ko satin da ya gabata mun yi magana ne akan ladabin cin abinci ladubba na cin abinci yau kuma za mu tashi ne libas wato ladubban sutura yadda ake sa sutura a musulunci da kuma ladabin sutura da ya kamata ka sa da wanda ba su kamata ka sa ba wayannan ababen duk da muna ganin su kamar ba su da wani abu suna da muhimmanci a addininka ka san hatta da ka wacce ya kamata ka sa kuma ya ya kamata ka sa ta saboda haka mala ya kawo mana abin da ya shahi ladabin sa sutura ya ce su'al tambaya ya ce adadu adabin libas addid adabul libas ka ƙididdiga muna na dubban sanya sutura a musulunci ya ce jawabu amsa na ɗaya ya ce abda'u bilimsi saubai bilyani zan fara da sanya tsura ta ta ɓangaren dama kamar yanzu misali in ka zo za ka sa riga ko za ka sa wando sai kula da ladabin fara bangaren dama kafin bangaren wannan yana da cikin ladabin sutura kaga a ce mutum a faɗa mai wannan inda an ka fito kila mutum mutum bai da ta saniya in ma yana da masaniya a kan wannan tunzu ya ƙara shi in za ka fara sa ka, sai ka fara sa bangaren dama wa ahmadullaha ala zalika sannan in gode ma Allah maɗaukin sarki akan hore nan da ya na sastura kaga sai ka yi addu'a ta sastura wata shari'a ta abin nan ta ambata abu da ya tuna mana ita na a ka rikice wannan kana magana ne in mutum ya sa sabon sutura Nan kuma ba sabon sutura ba ne dogon sutura ka da ta saba da ita al'adar ka ba sabuwa ba ita ma ka'ida wa kanwa mutum ne in ka ga wani ya sa sabon sutura don ka kare kanka daga hasada ko sa hasada sutura wani ya yi sai a ga mutane na ta kallon ka eh? in kana sabon ɗinki a ah, kuma mutum ya kuma haka an kai to nan na hasada ka shiga to wani ya shiga hasada ta kama sai a samu matsala kai ma sai ka shiga nan za ka yi kullum tuna mana wadda aka yi addu'ar sa sura mhm. Mhm. Mm. na alhamdulillah lazi kasani hadu sau wara zaka nihi min gairi haulin nan gare wa Allah kon bi duba eh eh kanku da ce min gairin ma'allakin da duba ba tare da an dubi wani abu ba wani abu na haka dubi eh a ɗazu dai na ce ɗazu wani abu haka dubi ko buhari ma shekɗin nan da kabari wajen ga littafai an kawo kun gane wannan haka yake amma dai ka kare wannan gaba malam abakar ya kamata da a ce ma haddace su go ga kanmu alhamdulillahi allazi sani hadu tauba eh kuna ji jama'a godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya azurta ni da wannan sutura wadda zakani kuma ya azurta ni da wannan suradis, ko ba haka ba mhm. eh? eh min gaira haulin minni wala kuwace ba tare da ƙarhi na ba ko dubara ta wannan haka ne gaskiya wannan ita ce addu'ar da ake so mutum ya yi in zai a duk lokacin da zai sa sutura kun ga kuma akwai buƙatar mu kula da addu'a ko sai ma da yake to na biyu la a tsiru sau ba ta tarka a bayyane kun gani la a tsiru sau ba ba zan tsawaita sutura ba ta tarka a bayyane ƙarƙashin dugadugai na da yana daga cikin ladabin sutura Ɗan mutum ya sa sutura kada ta wuce masa dugadugan wando kada ya wuce jijjigi riga kada ta wuce jijjigi alkyabba kada ta wuce jijjigi Ɗan mutum na faɗan makarai zaman lahiya ba haka ba eh. kada ka wuce sutura ka kai ta tsantsan kada ka wuce maka dubu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato suturan mummuni eh yace suturan mummuni nisfu sa rabin kwabro ita ce suturan mummuni wando ne riga ta yi alshabba ta yi jallabiya ta yi kata wuce mai rabin kwabro sai ce amma babu laifi da suturar da mutum ya sako da ta wuce rabin ƙauro inda ba su tsallake duddige ba Allah ya ba mu ikon kulawa don haka yana daga cikin ladabin sa sutura a kare mutum ya tamanin da tarara sai na uku ko ladabi na uku la yalbisul haka ne la yalbisul aulada lubusul banati kada ya sanya ma ƴaƴansa maza suturan mata wato sai mutum ya yi takatsantsan wajen suturar da zai zai sa ma 'ya'ya ne ya zama sutura ce wadda ba in maza ne ka samu suturan mata walal banatu lubsul auladi ɗiyanka mata ka kamar suturan maza eh ko babu waɗanda akwai kayan da da ganin su kayan mata na akwai waɗanda da ganin su namina na maza akwai kayan da maza na sawa mata na sawa ko ba haka yake ba kashi uku suturar da zarar namiji ya sa ta an san ta mata ce to kai ta ga dan kada ƴaƴanka maza su dinga sa kayan mata kuma kada mata su dinga sa kayan maza suturar da kuma maza na sawa mata na sawa wannan ba laifi ne, kowa na iya sawa Allah ya za mu dace shi wannan shine ladabi na uku ko ladabi na hudu adamu tashabbuhu bilubasil kafirina awul fasikina mutum ya yi ga tsantsan suturar da zai sawa kada ta yi kama da suturar kahirai ji jama'a suturar da duk za ka sawa kada ka sawa da ta yi kama da suturar kahirai kada ka bari suturar da za ka sa ta yi kama da suturar fasikai dole suturar da za ka sawa zama da ganinta sutura ce wadda asalinta mutanen kirki suke sanyawa to yanzu ku faɗa min sutura ta yi kama da ta kayan rai dole ta yi kama da ta fasa ɗaya don musali sannan ku kuna ganin su yanzu wacce sutura ta aka yi ɗin musu ya sa sai a ce aiwa ga sutura asalinta ba ta musulmi ta yawwa kaji wani ya ce kawai mai kirezi asalin wando mai kirezi ba na musulmi na ba ko eh tunda su musulmi ka'ida su su rihe duddugir su rihe gwiwar su Ka'ida suturan musulmi in zai sa sutura ko da ba sallah zai ba ko to a ɗaya za ka yi waje to ka tabbatar da kana da riga ko wando da ka rihe ma duddugi hatta da abin da kuka ganin wasu mazaje ko wasu ta na yi kaga ɗaya mutum da sunan wani tuwa gyaran ran waje ko da sunan kora awaki ko da sunan mi sai ka sa ɗan wando wanda kamata daga kai sai iyalinka to sai mutum ya ɗauko shi ya sa bai da rigar kwarai sai ya hito yana yawo bayan gida can amanar makwabta ne saboda iyalinka in sun ka gan shi ba za su ji daɗi ba don haka irin wannan duk ya kamata mu yi takatsantsan da irin wannan eh kada kada kada ya zama na mun mun wuce iyaka to da haka bai ko kamata mutum ya hito garka ba fiye da riga to haka za a gama wani ɗaya ya hito garka daga shi sai wando wai da sunan kora awaki to kai da yada unguwa matan mutane suna kicibis da kai kai ma inda ka san kunya da ka je ta kuma iyalanka ai ba su jin daɗi ta gan ita kan ta ga matan mutane wasu mata su ganin mata miji irin siffar da ya kamata ita ɗaya kamata ta ganka to duk waɗanga ababe yana da kyau mu tahe tsayin daka mu yaƙe su to a takaice gaskiya malam bai tsawaita da yawa ba game da abin da ya shahi ladubban sastura a kusan nan ya tsaya sai dai waɗansu malamai sun ɗan ƙara sama ga abin da ya kawo eh, daga cikin ƙarin da aka samu akwai sas yin bismillah a tasmiyatu inda khal'il malabis yin bismillah in za a cire sutura kuna gane ya jama'a Eh, akwai yin bismillah in za a cire sutura wato shi wannan littafin kwafi biyu ne akwai kwafi guda akwai wani guda kuma sai za da an kai muku bai kai wanda ba don haka in mutum zai samu ya samu wanga kwafin zai yi kyau saboda shi an ƙara abubuwan sama ga wanka. shi yasa ce a tasmiyatu inda al-khal'il malabis Yin bismillah in za a cire sutura kun ga yana daga cikin ladabin sa sutura in za ka cirewa ka yi mi ka yi bisimila. sannan na shidda lufsin ni'ali tuliyumna awwala in za ka sa takalumma to karon farin ka sa da kawar dama wal khal'u min al yusra sannan in za ka cirewa ka cire ta ta hagu wannan yana daga cikin ladabin sa sutura wanda ya kamata mu kula da shi saboda ka a takaice nan malai takaita muna da ladduba guda shidda amma in ka ce wasu wurare sun yi shidda suna da yawa amma dai nan ya takaita mana su ladduba guda shidda Allah ya amfana da mu to kai tsaye za mu shiga adabin ruku ladubban hawan abin hawa kai musulunci komi ba a bari ba ka ji ga sanar wato abin da ake so a nuna wa musulmi gaba ɗaya rayuwa sai musulunci gaba ɗaya rayuwa ka babu abin da za ka yi face musulunci na da ta cewa gaba da kai kuma abin da ake so musulmi ya kula da shi duk rayuwa ta gaba ɗaya kada ya kuskure shi shiga wata area da ba musulunci ba sai musulunci kuma waɗanga abubuwan da mun zo mun rike su wallahi da mun zauna lahiya ƙasar nan duk wahala da kuma ga musulmi na cikin ta yau karkace mu waɗannan ladubba da musulunci ya tsara Allah ya gadar da mu malice adabun ruko wato ladubban abin hawa sai ce uzkur adabun ruko ka ambata mana ladubban abin hawa sai ce jawab amsa aqulu bismillah in za hawan abin hawa sai in ce bismillah alhamdulillah da tada ka hawa abin hawa za ka yi tafiya sai ka ce bismillah alhamdulillah eh Allah Allah in zaka hawa misali yanzu wanda ya gari ya waye zai hawa mashin ce wani ko kuma duk sanda zai zaka hawa abin hawa ka ce bismillahi alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ko haka ne eh to a rike wannan addu'a fa akwai amfani ana samun kariya daga dukkan haɗurra inda mutum na yinta su biya kajo da an gace to maimaita majiya takaice ko da baka karanta wancan aya ba gajerar da an ka faɗi bismillah a'a kai wani wuri ba ita ba kowanne ai gitto ta ɗaya na kai ba haka aka ɗaya ka tsaya ka ga da an ka faɗi yanzu ka riƙe ta ta yi mahimman sauƙi bismillah alhamdulillah ko nan ka takaita yayi ka gane ba sai ka yi wancan ba a cikin ladubban abin hawa akwai na aka bismillah majariya wa marsaha eh shi yanzu ka ga wani na gile ba haita kuma gile sai da an ga ta wahala an ga so so ka taho ka taho a baka ka taho hmm. an kai ta wahala sannan a baka abu wallahi malam malamai na ce amanan mutane eh kawai ka rike wannan kaji ka aje wacce ka rike wannan bismillah alhamdulillah bisar da zaka hawa mashin in dai kan jiɗa bisa gare zaka saki hawa kai wannan Allah zai kare ka bismillah alhamdulillah in kana iya ga aya dan ka kara da ita subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ka kara da ita in zaka iya kawai ya yi maka waccan addu'ar annabi nuhu alayhi salatu wassalam shi na yayi karanta ta an ka ce bismillahi majaraha ko bismillahi um, alramma da warash a azamu cewa eh bismillahi majaraha wai warash ya za mu cewa to ai kasanin gudun na nuka igure ana ce majareha yayi shi na na son a gyara ma tunda su warash ba iya ta an kai ba kuma kai mala an ce ita kai tunda ba a san ka'adojinta ba eh bismillahi majareha sai mito can wa mursaha yayi eh to wa mursaha wace ita ma wa mursaha take a'a kuma a'a eh ba wacce aya ta kai an ka ka ba ita an ka ce ba ita wanga addu'a da haka faɗi ita annabi nuhu na an kai magana labari na ma aka basuwa ka gane labari an ka an ka ce ita bismillah ita a gudun jirgin kuma bismillah ita a tsayawa jirgin to da Allah wanda ya baka sai ka karanta an zaka abu hawa ga wa ila ila yana bai ba san ta ba amma ka zo ka rike wannan ita a addu'a bismillah alhamdulillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا lamun ƙalibu duk wanda zai hawa abin hawa ko kai za ka hawa abin hawa sai dai kawai akwai ladabin in tahiyar zuwa wani gari ta in tahiyar ta zuwa wani gari ta to akwai ƙari na Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan ka ce bismillahi sannan alhamdulillah sannan ka karanta wannan wallahi jama'a mu kiyaye wa'annan ladubban waɗanda ba duk da kuma gani ana ba mutane suka ruho su laya su daga a ce kariya daga haɗarin mota wallahi yaudara ce wallahi yaudara ce mu rike abin da a shari'a akwai wani babban mutum da muke taya tare da shi wallahi cikin abin da Allah ka taimako ne bai taɓa yadda ya shiga abin ma bai addu'a ba don haka in ta ya zafi da zara an kama hanya ana shiga mota za ga ya shigo da Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar suna zauna shi da ya ce bismillah kuma bai yi boye da hili yake don kajiya sai shi to kowa shi addu'a ce wallahi da an yi da shi kenan sai ka zauna malam wallahi in ka ga wani abu ya faru to wani abu sai dai wani abu na Allah shin jama'a don Allah ga sauki ya samu na sauki me wahala wani? to amma inda matsalar take ɗin ne ba zai bari kai ba wallahi malam kana ha ka motar da zaka shiga sai shi ɗaya bijiru ma dai da wasu abubuwa sai jittu ma da wani abu sai manta kamar yanzu da shiga masallaci addu'a shiga gida in ba kai da gaske ba ba za ka iya ba addu'a cin abinci ana kama abinci wala sai shi da ta ƙoƙarin mantar da kai wasu abubuwa sai bijiru ma da wasu abubuwa sai ka ka ke bismillah sai eh, sa hannu ne eh kajiya abdul ya ce sai ya ce maka inda mai gaba da ji gishiri ba sai hankalin ka ya dauki sai ka tsaya kana ta da gishiri kana bala'i da gida sai eh, ya bismillah ya addu'a can abinci suna nan Allah ya samu gane eh ko kana bisa abin hawa in kan mance sai kai kun gane wani ce ko da kana bisa abin hawa ko kana bisa abin hawa kan mace sai kai Allah ya samu dace sai dai ba mu fassara bismillahi eh subhanallazi sakhara lana hadha ko mm subhana alki ya tabbata ga allazi sakhara lana hadha wanda ya hore mana abin hawa in jaki na kakka bisa gare shi horewar Allah shi raƙumi in ka hau shi horewar Allah ce mota ba horewar Allah ce kun gane mm. eh wa ma kunna lahu ne, wa kasance masu bijire mu ubangijin ku ba eh wa inna ila rabbina da lalle zuwa ga ubangijin masu koma ne wannan ita ce abin da ya tabbata ita abin nan ita wannan ayar tana can suratu zuhruf ita aya ta goma sha uku suratu zuhruf zuwa aya ta goma sha hudu za ka iya samun waga abin nan kun gane bismillah walhamdulillah ba ta da waya amma ita ko ayar sai ka sai can suratun zukuru. aya ta goma sha uku zuwa aya ta goma sha hudu Allah ya samu dace Ya ce sannan na biyu Iza marartu bi musulmin yayin da duk na wuce musulmi ina sama abin hawa to alka alaihi salama ka jiwa mai da sallama ka ji ladabi na biyu in kana bisa abin hawa duk sadaka da musulmi dan uwa kai mai sallama tun daga hanya kana iya haduwa da mutane ko eh duk wanda ka haɗu da shi assalamu alaikum ba wai oda ba ba oda dan ko oda zaka da sai kai oda kai bismillah ka ka ce kai assalamu alaikum kana da oda ka ce assalamu alaikum oda ta isu can gare amma dai kai assalamu alaikum in ka ga kaga mutum ka karu da shi assalamu alaikum amma ka lewa direbobi ka ingili bisa hanya kai mutumin ya hanya gaza a ta surutu da an haɗuwa da juna ba wai sallama na a yi juna a ce kada Allah ba Allah ya mai sallama da Allah sallama an gaci sannan da tsarin da za ku yi kuyi shi ya ka'ida musulunci Allah ya sa mu dace to kun ga malam bai kawo da yawa ba wajen ladabin sallama eh ladabin abin hawa sai kawai ya bude wani sabon ladabi kuma ne ladabi na gaba eh adabu tsariki ko adabu tsariki ladubban hanya ladubban hanya hanya wa da ka gani hanya tana da ladabi Eh, zaman titi zama bisa hanya shida da ladabi eh, shida da a shida da ladabi ya ce su'ala tambaya uzkur adabun tsari. ka ambata mana ladubban zama hanya ladubban titi jawab amsa ya ce na farko a ata wa atawadu ina daga cikin ladubban hanya ka daidaita ma'ana ka ka tsaya area da ya dace sannan wa atawadu wato ga tahiyarka ka daidaita kun ga daidaita kada kana tahiya kana dan joro ko ka dan juyi ka daidaita tsayinka wanda bai nuna wani kwambo ko wani kuri ko wata yanka ko wani salo in wallahi malam mutu yana mata shi ɗaukar maka ne ta yi ƙarya sai haka sai ya tsoho ta bi shi in eh, yan eh, yaro sai ta dariya ta siya ah, yiwon gaba in yana ta yi haka doro doro tun kan ana yara ana gani an garɓace ta wallahi malam na sa wani mutu haka nan da cibiyar yanzu ya cibiyar malam ko sha babu kai ka kila ko cikin nan gana ya tuna sai na ba sai na haɗa su ba wallahi abin tun ana samari abin ya bi shi yanzu in yato abin ya riga ya bi jiki ɗan yaran dariya sai ma suka wallahi malam babu shawa sannan na san wani wanda ka saya irin ta gari ka tun yana yaro wallahi malam ta yana harin ba ta bar su ba tana nan tana biya ce babu shawa malam mutum da duk zai taya ga hanya mala abinda aka so ya daidaita tsayi ne sannan wa tawaba sannan ka nuna tawazu'u fi mashayaci a cikin tiyata in nuna tawazu idan ta kana nuna tawazu kun gane tawazu wa mm. eh ba ta nuna kainawa ne ka san ta iri iri ta kowa za a ga ta yi a ta yi akwai ta yi alhazai akwai ta tahiyar kaza akwai ta tahiyar kaza akwai ta ta nuna isa kai wani ko baka san shi awwa ba in ka ga ta ce kashi, shi ba alan shi awwa ne saboda tahiyar na nuna sai ka bayyana da kai ta nuna matsayi ne to ba haka a musulunci sannan wa amshi ala yamin tsarin kuma in za ka yi tahiya ka yi tafiya dama hanya titi in ka bi titi ka kama gehen dama kun gane sannan na biyu alƙisalama alaman alƙa ka yi sallama ga duk wanda ka haɗu da shi to a yanzu sallaman ma an nashe ta kuri wani maganin ya kai kaiwa ne kai ma sallama sai dai sa'a ne wari ne ko mesdi ne ko wata kala irin tashi amma kai a matsayinka na almajiri baka isa yi ma sallama ba kai awa to kaga ba haka ba duk wanda ka hadu da shi inda musulmi na kai mai sallama sannan abdu basari zan yi ƙoƙari in runce gani na daga kallon duk abin da aka haramta in kana kan hanya duk wani abu da aka haramta ka kalla to ka runce idanun hannun gare shi wala uzi ahadan kuma ba zan yadda in cuta kowa ba ga ka'adar tahiya in kana kan hanya kai ta ga tsantsan kada ka cutar da kowa sannan amur bil ma'ruf in dinga yin umarni da kyakkyawa ko ka hanya ake ana son umarni da kyakkyawa wa anha anil munkar kuma in dinga hade daga munkari na biyar amitul aza anil tsari ka gusar da kazanta a kan hanya ko wani abu mai cutarwa don nau'in wani abu mai cutarwa in ka gane ga hanya ka ɗauki duk wani abu mai cutarwa in ka ganshi, ka hanya ka cire ka ɗauke shi wannan yana daga cikin ladabin hanya to haka ya kawo su su ma ga alama sun kare muna yin tsayanin kuma ƙara. Hmm? jama'a ma waɗanda aka ba karatu eh a fasta haka nan? to sai dai a riƙe a yi aiki Allah shi azuta mu da yan aiki domin ba wai mutum ya ci karatu ba da yi aiki ba kuma ba ka rike ba abubuwan ba duk da an kafa faɗi mu wanda ka sani an tuna maka wanda ba ka sani ba kuma yanzu ka san shi sai ka yi ƙoƙari ka ladabtu da shi ko wani ladabi daga cikin ladubban kai lada Allah zai baka Allah shi azurta mu da aiki Allah shi karɓa muna ibadodinmu Allah ya kayi mu daga dukkanin fitintinu muna roƙonka ya Allah fitintinu wannan siyasa da ake tinkara Allah kare mu daga gare shi Allah kare mu daga faɗawa bala'i da fitina Allah ka ba jagora don bare wanda zai jagoranci wannan ƙasa ya kai ta zuwa ga nasara Allah duk wanda ka san ya rika shugabancin mu ba manufa ta yi ya kwatanta mana daidai ba ya ubangiji Allah kada ka ba shugabancin Allah ko kansila ko kansila Allah duk wanda ka san ba mutumin kirki bane Allah ko kansila kada ka ba shi Allah ka shugabanta mana da mutanen kirki Allah ka shugabanta mana da mutanen kwarai Allah ka yaye mana damuwa kowace iri la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah karba mana ibadodin Allah muna roƙonka iyayenmu da suka rigaye mu gida na gaskiya Allah gafarta musu wayanda suke raye Allah ƙara musu lafiya da jikinsu Allah ƙara taimakon su Allah ka ƙara buɗa musu hanyoyi na halal Allah ka hore mun abin da mun ka taimaka musu Allah ka taimake mu da ka. ƴaƴan nan da ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka kare mu da mu da su daga huzarta duniyar lahira Allah ka amintar da muka kare mu Allah ka daga martabar mu da darajar mu duniyar lahira Allah ka taimake mu da taimakonka bayan Allah da suke taimakon addini da su ya Allah ka taimake su wanda ya gina wannan makaranta da masallaci Allah ka saka mishi da alkhairi wayanda suke taimaka da su Allah ka taimake su Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh